akwai addu'a guda ɗaya da muke so za mu yi bayani a kanta. yan uwa wannan addu'a tana da falala tana da muhimmanci matuƙa ga mutum ɗan adam mai shiga da fita more especially wanda yake da mata an gane wanda yake da me mata goro ma ba a hana shi addu'ar ba eh wallahi tsabar muhimmancin addu'an nan ka gane da fita daga kunci annabi yunus kifi ne ya haɗiye shi amma da ya yi addu'ar fa kifin jiya kamar bom ya haɗiya sanda ya je amar da shi wa zannu ne إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين yanzu nan kana cikin wani kunci ko kana ganin ba za ka fita da wuri ba wallahi dan ka dinka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin zaka ga mamaki wallahi daga safe zuwa dare sai Allah ya fitar da kai daga cikin wannan kuncin da kake ciki kai yanzu in kana cikin wata damuwa ka karanta da ikilasi kafa goma za ka ji zuciyarka ta yi sanyi yana maganin hawan jini kai ko hawan ɗiwa kake da shi ba ƙarshe ba kenan ai jinin ne yake dawa ɗiwa ko zannaka ninka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin an gane ku? yawwa in yayi tsani ka iya karawa da rabbi inni zalamtu nafsi zulman kasira rabbi inni zalamtu nafsi zulman kasira kallazinci karanta wayannan addu'o'i malam abokanan gaban ka da makiya kafi karfin su malam sai dai su ganka nan gani nan me nan bura gwaguyan goruban marar haƙora mutum ne ba shi da haƙori ka ba shi goruba ya gwagwara sai dai ta me sai dai ta lasanta ko allah ya sa mu